Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu ba ya koma kiri. A hirarsa da aka wasa a kai tsaye a talabijin bayan makonni shida, shugaban Amurka Donald Trump ya ce abin takaici ne ganin cewar mutumin da yake binciken yiwuwar alaka tsakanin kwamitin kamfe na shi da Rasha tsohon abokin hukumar wato tsohon daraktan hukumar FBI James Comey abokinsa ne. trump ya faɗa a shirin labaran talabijin fox na fox and friends cewar wannan mai bincike na musamman robert mueller babban abokin kwami ne kuma hakan na da damuwa a wani lokaci shugaban ya ba da shawarar cewa ya kamata mola ya ja gefe a wannan binciken yana cewar za mu ga abubuwa guda uku a lokacin da aka buƙaci mola ya dakatar da wannan binciken trump ya ce damuwansa shine mola yana ci gaba da aiki da lauyoyin da a baya suka taimaka wa jam'iyyar democrat kakakin fadar white house shin spicer ya faɗa wa manema labarai jiya juma'a cewar ko da yake shugaban na da hurumin korar babban lauya mola amma dai ba zai yi hakan ba jami'ai a pakistan sun ce sama da mutane 40 aka kashe a wasu munanan hare-hare a wurare hudu a wasu muhimman biranen pakistan guda uku a jiya juma'a akwai wasu mutane kuma da sukan kusa 100 wato suka samu raunuka a waɗannan hare-haren wanda ya fara a jiya a birnin kudu maso yammacin kasar na koita inda wata motar da aka dankarawa na kiyoyi ta kashe akalla mutane goma sha uku kuma ta raunata wasu ishirin manyan jama'an 'yan sanda aka auna a wannan harin inda akalla aka kashe bakwai a cikinsu ƙungiyoyin 'yan wato ta'addanci na isis da ƙungiyar jama'atul harar mai alaka da taliban sun ɗauki alhakin kai wannan harin na koita babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wadai da waɗannan hare-haren kuma ya ce yana sa ran za a gurfanar da waɗanda suka shirya wannan ɗanyen aikin gaban doka a cewar wata sanarwa da kakakinsa ya fitar ma'aikatan harkokin wajen amurka ita ma ta fitar da wata sanarwa a jiya juma'a tana jajintawa waɗanda wannan abin ya ritsa da su da iyalansu ta ce amurka za ta yi aiki da gwamnatin pakistan da sauran ƙawayenta na yankin don sa kafar wando guda da 'yan ta'adda waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa a nan washington dc idan aka tambaya menene sabon labari game da rashin samun abinci a nahiyar afirka shin wannan al'amarin ya yi sauƙi ne ko kuma yana ƙara yin muni ne amsa ita ce ana samun labari mai ba da ƙwarin gwiwa daga somaliya da kuma sudan ta kudu wani shirin amurka mai yaƙi da yunwa da ake kira net a takaice da yake samun tallafin gwamnatin amurka yana bibiyar inda ake fama da rashin abinci a faɗin duniya kana kuma yana fidda rahotanni akan haka akai-akai a wasu muhimman labaran da aka samu game da ci gaba wurin gano alamomin rashin samun abinci kuma ya sa ana ƙara ƙaimi wurin ɗaukar matakai akan haka abincin da ake rabawa a wasu keɓaɓɓun wurare a sudan ta kudu ya taimaka wurin rage mace-mace wanda idan ba samu irin wannan taimakon kaya abincin ba yake aukuwa ko da yake kimanin mutane miliyan hudu ne suka rasa matsugunansu sakamakon yaƙi da ake yi a sudan ta kudu amma ƙungiyoyin taimako sun gargaɗi sun yi gargaɗin cewar mutane dubu arba'in suna fama da yunwa kana suka ayyana garuruwan liya da mayindi masu wato suna fama da tsananin bukatar abinci saboda ana samun ƙarin mutane 25,000 tsakanin wata guda to da wannan taimakon bai kai ga waɗannan wuraren ba ko shakka babu hakan na iya jefa yankunan cikin tsananin yunwa a cewar wannan shirin na amurka galibin mazauna cikin manyan benaye a birnin london sun fara ficewa daga gidajensu saboda damuwa da aka nuna game da matakan wuta a gidajen benaye biyo bayan konewar wata gida da ta kashe akalla mutane 79 a makon da ya gabata hukumomi a karamin hukumar camden da ke arewa maso yammacin london sun ce sun ba mutane 800 wato da suke zaune a unguwar ko kuma a cikin benaye dakunan otal a unguwar swiss cottage biyo bayan gobara da ta kashe wato ko kuma ya fara kenan a wannan wurare wanda ya shafi mutane 79 da suka mutu. kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. sai kada kai kake usmanu na ta rangaji ba ah. eh. ka yi ta halima da take ce eh. sudan ko ba eh, <laughs> ta yaya za ta ba musamman in ka tuno da irin wayannan kasidu masu kwantar da hankali ba haka mm. to Allah sa mu dace amin sun mamanto masu sauraron mu da fatan cewa ana shirin hidimomin sallah lami lafiya Allah ubangiji ya sa ibada nan da aka cikin watan azumi mm. karbabbiya ce amin Allah ya sa muna cikin yantattu amin sun mamin rana asabar muka shigo cikin wannan zaure rana mm. asabar mai zuwa eh, za mu shigo baki buɗe baki buɗe wayan eh, <laughs> eh. ga dinnan a yanzu kaga waye da waye suna sauraron leduru amma kaga baki hakun da gobe sallah ko gobe insha Allah ake tsammani da mm. tara mm. in an yi talatin fa sai mande sai mande sai litinin kenan Allah ya nuna mana duk wanda dai ya tabbata. Amin amin eh, fatan shi ne a dace. Haka ne Wanda ya daure 29 ai ya cika ya 30 ta kawo. Ah, ya cika. Shi ne ya. Hmm. Ah, ya karin bonus. Guda ɗaya kuma eh, ai. Karin bonus. Ba wani karin lada eh, Shi ne bonus. <laughs> Haka yake to ga ɗan bangaisuwar sashen Hausa na murya Amurka filin a bari huce. Hmm. zuwa ga masu sauraron mu alhaji musa mai nama gangare a garin babaldo a jihar jigawar najeriya mm. da dc muhammadu dan sakwana hukumar kwastam a idi e iroko da ke jihar ogun sai ac aliyu gambo el hayat shi ma na hukumar custom abuja tare da malami mamur gidado shi ma na hukumar custom dc mm. sai aliyu ubai alkaleri dan madama alkaleri shi ma na hukumar custom mm. dukansu a najeriya da fatan kuna nan lafiya muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga alhaji jalo ibrahim gane sarkin zangon duku sa special duties na gwamna ibrahim dan kwamba jihar gombe hmm. da fatan kuna na lafiya kuma za a yi sallah lafiya muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga dcp gimba manu dumbulwa babban jami'in gidan kurkuku na bauchi tare da iyalansa sai gaisuwar hajiya rashida ahmed malamin makaranta a garin liman katagum da ke jihar bauchi da madakin geji ma'aikata ma'aikaci a gidan gwamnati a jihar Bauchi sai Ibrahim Adamu dibatar da Abubakar Kalajanga Jalingo da fatan kunanan lafiya. Mm. Muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga ɗan Amar na Bauchi Alhaji Hassan Abdullahi Bayero tare da iyalansa. Mm. Ga wata ɗimbin gaisuwar nan zuwa ga barista lami Alhaji Wushishi. a wato garin mina da fatan kana lafiya mana gaida shi ma alhaji sadiku shi shi tare da iyalansa a mina dan ban gaisuwa zuwa ga jamil abdul abdu guyaba tare da sulaiman adamu cele da dukkan sa gidan rediyon brc fm da ke garin kirfi sai dr ɗayyaba adamu na asibitin garin badara da aminin sayari bara da fatan suna nan lafiya dan ban gaisuwa ga shugaban majalisa Ismail Bima mai gombawa da Aliyu Hassan S. Noma Gusau sai Anas Hoja a birnin Kebbi. barista ku barau da hajiya binta kaura tare da hajiya gamba mamman gusau shugabar mata sai sanin shaga kofar uh, sauri a katsina ko kofar kaurace sai ciyaman zaidu bala kofa sabuwa birnin kebe sai hafizu balarabe gusau da mansur almo sai madassir birnin kebe da usman adamu aleru sai fiyarwa umar gida da gumi da muhammadu dan da tijo tare da shugabannin gauraye mm-hmm. da yake ga azumi dai zai fita mm-hmm. yanzu sun huta gina kuma har yanzu ba su yi ba ah. aliyu umar na kwalli ba to in allah ya taimake shi ya yi kafin wani ya zago inda rai da lafiya shi da matthew eh. garba ah, kullum mun gaji da gafara sa har <laughs> yanzu ba mu ga kaho ba to ai baka sani ba alhaji yura ba hmm. mamaki kila tashi gari ya wayan ba na kila tasiri kaga ba za a yi na bade da su ba to ga mun da zira eh. ido mun ga azumin ya zo ya shige ya zo ya shige shekaru aru aru har yanzu ana na ana zaune haka eh hmm. to ba Allah ya kyauta. Don mun gaisa zuwa ga da tayar dan agaji a birnin Kebbi hmm. da afan abu ya sai sarkin malamai alhaji Ibrahim Muhammadu Duguri da Sade Sa'idu Daura sai Muhammad Hassan dan Buram na Maradun sai Awal kan tare da Aminu Abdu Baka Numa Kanan dabu hmm. sai gaisuwar Ubaidullah ya haya kaura. dan ban gaisuwa zuwa ga baffa haruna bajoga da alhaji garba aliyu dan buram ɗin jalam sai alhaji muhammad sabo turakin giya da abdulkadir sabo barwan da sai rabi na madi shargalli madawakin sirka da nasir yusuf birnin kudu jami'in yaɗa labarai na majalisar karamar hukumar gwarama jihar jigawa da Muhammad Awal Suleiman gidan rediyon jiga su gaisuwar Alirab kana a ƙarshe ɗimbin gaisuwa zuwa ga Inusa Muhammad GRB Sumaila Inkiya da Katsalle Bebeji Kano da PRO na Lado Mai Albasa Agege Lagos da fatan kuna na lafiya. To sai kuma gaisuwar fatan alherin na a bari ya huce zuwa ga Ahmad Ali Alkali da Ɗayyab Ali Alkali da ɗayyabu ala alƙali mm-hmm. da kuma habibullah ala alƙali. wayanda dukansu yan uwan juna ne yan uwan juna ne kwarai eh, daga ji. yawa <laughs> yawa haka ne <laughs> sannan kuma ta wani bangaren nawa yan uwan ne bugu da ƙari ke to da eh. fatan za a yi sallah lafiya mm. sai kuma gaisuwar fata alheri na bari ya huce zuwa ga Ahmad mai yaƙi da kuma Hajiya Aisha Katagum mm. da Hajiya Aishatu Doku da AK Lawal da kuma Al-Amin Turuma tare da Al-Amin Aya Hassan da fatan duka za a yi sallah lafiya mm. to sai kuma kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Rayanu Musa dan mutan da kuma Al'amin Isa Abba a Badarawa a Kaduna. To zan shiga kuma dandalin ko kuma in ce fadar a bari ya huce a mata majalisar mm, Facebook. Eh, wanda gaisuwar farko za ta tafi ne zuwa ga Yusuf Heluwa dan Dume. Mm. Sai Umar A. Usman da kuma Abba Sani sai Mamuda Mai Shayi Ahmadu. da gaisuwar fatan alheri zuwa ga ado abdullahi a kanan dabo a najeriya sai kuma kairat kairat baby hmm. duka a can tarayyar amma ta najeriya amma a jihar bauchi mai hmm. wannan yar garin kuce <laughs> hmm. to sai gaisuwar fatan alheri zuwa ga nuhu dahi kai yar garin kuce gaskiya an buta bangaren mama na yar garin kuce yawa eh, <laughs> <laughs> sai kuma yahaya ya'u da kuma gaisuwar fatan alheri na abar ya huce zuwa ga adams trk sha'aibu ah. sai al'amin bi garba da kuma ibrahim umar sarki gaisuwar fatan alherin abin ya huce zuwa ga yusuf mai jama'a da kuma umar adam bala yaro da lawai sanusi sai ga fatan alherin dai har ila yau zuwa ga nasir muhammad salisu da abubakar umar da ma abdullahi aliyu na nawa hmm. sai ga fatan alheri zuwa ga idris bello ibrahim sai umar sanda da kuma amiru ya'u gaisuwar surfata alherin na bari ya huce zuwa ga sadiq abdullahi da kuma sal audu idan kuma muka tsallake muka sake leƙa wani bangaren akwai ga surfata alheri zuwa ga kumsat sarki a kaduna a najeriya sai kuma nafisatu adam da kuma nafisa sani ahmad da rayyanu kamar yadda na ce sai aminu da kuma malam ya'u tare da ahmad adam duka a tarayyar kaduna a najeriya da fatan za a yi sallah lafiya lafiya kalau mhm. haka ne mm. ba ka ce komi ba gaba take sallah insha ko jibi <laughs> to Allah sassaka maka ta bakin gayu suka ce Allah sassaka hmm. insha Allah mako mai zuwa ka san hmm. ka ba da yake da yanzu mun azumi ya shige hmm. a mako mai zuwa zan zo maka da wata wakar shata dan na san na san kana san eh. shata ah, sosai akwai wata wakar shata wanda na zaman ka jima kwarai baka ji ta ba eh. za ka ji a cikin wannan shirin da mu zo da ita to shi kenan kar a shan yan daɗin He ranar naji eh a eh. dama ba zan faɗa ma ko wanne ne ba ranar naji a eh, ni ma mm, haka wani labari kake da bari shi a ah, ni dan guntu ne nake son ban san ko kana da wani kai ma a ƙasa ba to amma mm, wannan to watakila in ka faɗa sai tuno man da wani abu to wani abu ne guda biyu mm. ah, a makon da ya wuce ne na gaina ta yawo a shafukan social media na sada zumunta musamman whatsapp na ga har sun shishigo min na rasa to waye mai gaskiya a ciki wannan ya ce ba barbare ne abin ya faru da shi wannan ya ce ba fulati ne wai abin ya faru da shi wannan kuma ya ce ba katsi ne wannan kuma ya ce ba katsi ne ina tsammani na fara hango ka eh, yanzu ina jin na kuskura baki ka gani <laughs> wai an tambaye shi wai yayi ji rana da azumin nan yayi ji da azumi a wannan eh, zafi da ake eh, mm. ya ce wai ya ce dan fulani ya ce ai ba da kuskuren baki ba da ya shaga <laughs> shi kuma shi kuma babbar ya ce ai ba dan kuskuren baki ba da ta shiga uku mm. ah, to na rasa waye mai gaskiya a ciki ba Ina <laughs> eh, na rasa waye ne ni wanda na fara gani mm. aka ce baka tsine ne ana ana ana zabga zafi sai aka mm. tambaye shi kai ba baka tsini ya kaji da wannan azumi ce kai ai ba dan ana kurkurar baki lokacin alwala ba wai da ya shiga uku da wannan azumin da ya shiga da da ba ne to da ya faɗa maka eh. cewa in ya zo kurkuren ba shi ne da to na rasa waye ake ta kala an rasa mai ɗaukan lefin <laughs> haɗewa yake ba eh. turawa yake ba ni ina gani kuma abin da na fahimta ni ina ga ba haɗe shi gaba ɗaya yake ba hmm. ina irin kagun rabi ka zubar da rabi ina ga hmm. abin da yake kuskuren bakin yara da azumi ina ga shi yake yi Allah ya ji kan akwakoni mai sauraron mu da daddan mai sauraron mu eh. Allah ya masa rasuwa in a kasar Chadi eh. ah, Ahmadu Altine eh Allah ubangiji ji kan shi eh ba fulatani ne eh. sosai wato in ya shigo wato kullun in ya kira sai ya baka labarin babarbare hmm. ranar muka ce za bari dai mu dauke shi da Halima bari mu dauke shi ya bada labari da kansa mu sa cikin a cikin hmm. abar ya huce sai ya bada labarin ah, <laughs> babarbare da kura tofa eh ina tsammanin kila eh. wasu daga cikin masu sauraron mu za su tuna wannan labarin eh. ya jima ya kwana biyu mm. amma abin da ya faɗa shine eh, kai a cewar babbar bare ne yake so yana so ya kama barewa to ya san ta inda barewa ke bi sai je sai haƙa rami rami mai zurfi eh. da haka rami mai zurfi sai sai zo sai rufe da kara haka ya dan barbada kasa haka ta yadda ba za a sani ba ta hanyar da suke bi suna wucewa mm. bareyin shikenan to ashe ranan ba barewa ta zo shigewa ta wannan hanya ba kura ce ta zo shigewa tana takawa sai ta fada cikin rami ta rasa yadda za ta fita gari ya waye babarbare ya sheko da gudu yana zuwa yana tahowa da ya kusa da ya ga dai wani abu ya fada cikin ramin haba ya san cewa da ya san bare suke ba eh, ba sai murna kawai zo ihu da gudu kawai eh. daga zuwansa bai ma tsaya ya duba abin da ke cikin rami ba kawai daga zuwa <laughs> sai tsalle sai fada ciki sai fada cikin rami eh, yana fada kawai sai suka yi ido hudu da kura ya ga kura wato da ya rarrabu kura saboda ka san tsoro oke to yana da makura kawai sai ihu yake yana bultu bultu na bultu kura da barbanci to ya sake da kai sake da kai ina an ya sake da sai ta cinye shi a wurin sai da kuma ita kura da dan karnauyi bare a ce zai watsota ta waje ba zai iya ba yana burtu jama'a burtu jama'a har ya kashe kuran nan saboda tsabar yadda ya shaƙe kuran har kuran nan da mutu ya kasa sakewa ya kama bultu ya kama bultu ya sake ba ya kama <laughs> bultu <laughs> to da ma dan ruga ya zo yace ce jama'a ku zo na kama barewa mu duba mu gani <laughs> to kaga da ya fada ciki sai a ce sai to sai ya fada wa zai ci Eh, Allah ya ji kama da altine Allah ya sa ya huta da dukkan ma sauraron mu da suka rasu Allah ubangiji ji kansu ya sa sun huta amin amin mm. haji <laughs> khasiral insan mm. to ba mu dasa aya nan ba eh, sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana mm, da fatan cewa za a yi sallah lafiya ya kamata a cikin shiri na gaba mu zo mu sakara ma sauraro su gaishe gaishen sallah ko da yake eh. lokacin sallah da ya yi ta eh, shige eh to amma ai mm, da sa ba su dama ma sallah a wuraren mu ai zaka gadi kusan makon nan gaba ɗaya sallah ce eh so saboda abin da yi kenan ko an ta asabar din ai duk sallar ce ana cikin burbushinta haka eh malam iro to Allah ubangiji ya nuna mana fatan ba za ka kama bultu ba bultu ne ko bultu <laughs> bultu bultu <laughs> ka ka kai kokari ka kama rago ko kaji ka kama bultu sai layya ta zo tukunna ba <laughs> sauraro a madadin Usman Ahmad Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya yeah. dalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.